Harkokin zaɓe musamman a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya al'amari ne da aka shafa tsawon lokaci ana faɗakar da al'umma a kai da su nisanci kansu daga 'yan siyasa marasa kishin ƙasa da ke amfani da damar wajen sayan ƙuri'un jama'a a lokutan zaɓe da ƙarshe a zo ana da na sani. Sanata Patricia Naomi Akwashiki ɗaya ce daga cikin shugabannin jam'iyyar ADC kuma Gano da ta shaida yadda al'amura suka wakana a zaben jihar Ekiti ta ce su da ke ƙananan jam'iyyu ba su san makomarsu ba. abu da fa bai zama abun damuwa ba amma lokacin da aka fara voting ana using beavers din nan ne na gan ana sayan vote mun je ekiti lokacin da za a yi governorship election wallahi ana sayan vote sai ka gan a kirga dubu goma eh, wani party na bada dubu goma wani dubu biyar wani dubu uku so lokacin ne na san ana yi voters card amma gaskiya an saya vote a idon mu a ekiti ni ban je oshun ba amma mun je ekiti in kin gan wasan kuɗin da aka yi bayan da mun yi ma macin. Talauci ya kasance ɗaya daga cikin matsalolin da ke sanya jam'iyyun siyasa yin amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'un al'umma abin da yasa akasari ba cancanta ake bi ba lamarin da Kabiru Usaini shugaban jam'iyyar ADC ta jihar Jigawa ya ce illan hakan kuwa zai gurɓatar da ci gaban da ake yau kuwa samu a Najeriya. In har za a ci gaba da sai da ƙuri'a to gaskiya za a shiga cikin wani irin hali za a ci gaba da shan wahala sosai da sosai kullum kuna ganin har hawa farashi da dai sauransu saboda rahin tsari ne na shugabanci in dai har ɗan Najeriya ba zai hankalta ba ya faɗaka ya gane cewa eh lalle abin da yake bai dace ba. Shi ma ɗan takarar kujerar sanata daga jihar Gombe Ahmad Adamu ya yi ƙari da cewa. Mutanen Najeriya a yanzu ba za su gaya wa duk wata ƙasa a duniya wahalan da suka sha ba su suka fi kowa sanin wahalan da suka sha idan suna ga ba za su yi wa kansu kiyamun laili ba akan wannan matsala din su sabar wa kansu yanci su samu saukin rayuwa ai dukkanmu muna shan wahala amma ina da yakinin mutane sun yi korafin sun wahala kuma su za za su canja da kansu za su zaɓi cancanta. A nata bangaren dai hukumar zaɓe ta INEC ta ce tana aiki tare da sauran masu ruwa da tsaki don tabbatar da cewa an bi ƙa'idojin zaɓe a ƙasar kuma sun jaddada batun hukunta duk wani ɗan siyasa da aka kama da laifin amfani da kuɗi wajen jan hankalin talakawa masu jefa ƙuri'u a ranakun zaɓe. Jami'an yaɗa labarai a hukumar ta INEC Zainab Aminu ta ja hankulan masu ƙada ƙuri'a da su yi amfani da cancanta wajen zaɓen mutanen da za su yi musu aiki ba tare da la'akari da masu basu kuɗi kuɗi ba. Kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin. Kenan ka sai da ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza. Ka sai da ka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zaɓe kuma kai zaɓe ka zaɓi shugabanka. Ka sai da shi akan kuɗi kalila. Wannan ɗabi'a ce marar kyau kuma muna bin duk hanyoyin da ya kamata mu wayar wa mutane kai na su guji yin haka. Duk wanda aka kama shi yana aikata haka za a hukunta shi daidai da yadda dokar ƙasa ta tsara. Ana dai fatan fatan zaben shekarar bana ya bambanta da na shekarun baya domin samun shugabanni masu kishin ƙasa da za su taka rawar gani wajen samawa ƙasar mafita daga matsalolin da ke addabarta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.